To uwa mai tarin albarka, ya ke zakira, ya ke abida, kina ji wannan abin ba wata wahala ba ce ba, na farko dai ki bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, me za ki bi suna ta manzan Allah Alaihi afdal salati wa taslim, ki mishi salati uwa sallallahu Alaihi wasallam. To uwa mai tarin albarka. a lokacin da kika tashi daga barci me ya kamata a bakinki zikirin Allah shine alhamdulillahi lazi ahyana ba ma amatana wa ilaihin nishor. lokacin da zaki sa tufafinki a cikin ki uwa zaki bismillah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana lokacin da zaki sa takalmin ki uwa zaki da sunan Allah bismillah lokacin da zaki fita daga gidanki zaki bismillah tawakkaltu ala Allah ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي lokacin da kika da ‘yar uwa mai tarin albarka zaki bismillahi walajina wa bismillahi kharajna wa alallahi rabbana tawakkalna lokacin da zaki hau dabbar ki bayan kin fita daga gidan afwan shi ya kamata in gaya miki addu'ar ‘yar uwa. Kin ga wannan la haula wala quwwata illa billah in bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah wallahi ‘yar uwa in dai kina karanta wannan addu'ar ke ko shi ba zai tije ki ba in Allah ya so ya yarda san san ba za ki gaba abin da zai tada miki hankali a wannan fitar da kika yi da ikon Allah da izinin sa kin nemi da tsari da Allah kuma ya tsare ki din abin da Allah ya aiko miki muƙaddari ‘yar uwa mai tarin albarka shine ma ya rudda qadar illa du'a to kin yi wannan addu'a Allah zai kawo miki komai cikin sauki zaki je ki da lafiya ba tare da kin ɗauki alhakin wani ba ko wani ya ɗauki ki. ba tare ba da wani ya miki jahilci ya nuna miki sakarci da shashanci ba tare da kin wa wani ba ke ma lami lafiya zaki dawo to don haka wannan zikiri a matsayinki na musulma yan uwa yar uwa mai tarin albarka ya kamata kullum a ce wannan addu'o'i din da nake zan gaya muku su a matsayin ki na musulma ya kamata ki kokarta ki koye su in kin iya kuma ki rinka yi zaki wannan lokacin da zaki hau motar da zaki tafi yar uwa ko dai kowace dabbar dai zaki hau ta kaiki ko babur ko mota ko dai menene ma dai zaki hau na tafiya zaki wannan addu'ar yar uwa mai tarin albarka zaki ce bismillah ki kabbara so uku me zaki ce kuma bayan nan yar uwa zaki ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun lokacin da kika tafi gurin aiki ne yar uwa ina kika tafi me ya kamata bismillah ya kasance yar uwa harshen ki me yake yi rai da rai harshen ki harshe ne da baya rabuwa da zikirin Allah subhanahu wa ta'ala istighfari salatin annabi karatun qur'ani yar uwa mai tarin albarka duk lokacin da kika dawo gidanki zaki yi wannan addu'a ta dawowa bismillahi walajina wa bismillahi harajina wa alallahi rabbana tawakkalna kin zo cin abinci kin yi bismillah bayan kin kare kin ce alhamdulillahi allazi at'amana hadha at'am wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa yar uwa abin fa ba yawa ba gare shi ba lokacin da za ku sadu kin yi wannan addu'ar addu'ar ta kwancin aure Allahumma jannibna shaitan wa Mara shaitan ma razaqtana ita ma wannan addu'a na gaya muku a faɗakarwa baya yan uwa mai tarin albarka irin muhimmancin da gare ta a rayuwar mu ta musulmi shedan yayi yawo yake ko ina yar uwa ganin mu suke ba ma ganin su shayatin da yawa banda shayatin al'insu iyazu billahi yar uwa mai tarin albarka duk lokacin da kika zauna ya kasance menene harshen ki rai da rai yanki a jike yake tsarkakakke ne miyan bakinki da mai yar uwa mai tsarkaka shi zikirin Allah subhanahu wa ta'ala abin fa bashi da wahala sai dai in kin so ki ga wahalar shi awowan a cikin awa 24 yar uwa mai tarin albarka shin nawa kike fidda wannan ta zikirin Allah ce subhanahu wa ta'ala to in zuga shi dai Allah ya kawo cikin sauki dukan mu mata ne to duk lokacin da kike aikace aikacen ki uwa a cikin kicin kike wannan dama ce me ya kamata ki wa'azuzzuka ki saka wa'azuzzukan da zaki ji ki karu yar uwa karatun qur'ani salatin annabi istighfari tahlila takbira tahmida kowane zikirin Allah subhanahu wa ta'ala da irin roman daga reshi yar uwa kada ki bar dai harshen ki haka nan shiru bakin ki kumus sai shedan a lokacin zai fara miki sake-saken shiyar uwa mai tarin albarka wance ta miki kaza wana ya ce miki kaza makwabciyarki ta miki wani irin kallo ai mijinki ya ce miki kaza ai kishiyarki ta miki kaza ai kaza da kaza ai ke an miki asiri ai ba lafiya to a lokacin zai fara miki sake-saken ki sharrin duniyan nan babu wanda ba zai saka miki ba wa iyazu billahi wani shedan in gaba daya so yake fidda ka daga cikin milla tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana she duk lokacin da shedan zai fara ce miki kaza yayi kaza kaza yayi kaza wai kaza waye kaza a cikin wasin nashi zai fara miki wasi wa iyazu billahi wai Allah wa yayi shi to a lokacin nema yake fidda ki daga cikin milla yar uwa me ya kamata ki ce amantu billahi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi ki kori shedan ki tofa mishi miyau a hannunki na hakun kafa uku yar uwa mai tarin albarka to in ba kya so shedan ya zo ya zama abokin shawarar ki yar uwa sai ki kasance cikin zakirin Allah kasira Allah ka saka mu cikin wannan ibadu naka nagari